daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa daga tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye mu wanda suka hada da shirin nan na ko kun san bai da shi akwai shirin nan na mu koyar shin farisanci sai kuma kisoshin rayuwa sannan tarbiyyar iyali sai kuma kide-kiden iraniyawa shirinmu na ƙarshe shine muleka iran a halin yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu ƙasar iran ta ce warware rikicin falastinawa ta kafa ƙasashe biyu ba hanya ce da ta dace a magance matsalar ba ƙasar saudiya ta buƙaci a kafa ƙasar falasɗinu don kawo ƙarshen rigima a gabas ta tsakiya sannan za ku cewa tsohon sakataren harkokin wajen ƙasar amurka john kerry ya ce ƙasar isra'ila ba za ta iya wargaza cibiyar nukiliyar ƙasar iran ba kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa iran ba ta amince da kafa ƙasashe biyu a matsayin hanyar warware rikicin falastinawa da hamci ƙasar isra'ila ba saboda kafa ƙasashe biyu ba zai ba wa falastinawa haƙƙinsu ba saboda matuƙar akwai ikon da hamci ƙasar isra'ila take da shi a yankin da falastinawa ba za su sami haƙƙinsu ba bilasali ma in ji arakci kasashen biyu a fahimtar mu zai kara wahalar da falasinawa ne fiye da yadda suke wahala a halin yanzu a hannun haramcicin ƙasar isra'ila ministan ya bayyana haka ne a lokacin da ya kai ziyara aiki a birnin vatican na ƙasar italiya a jiya juma'a inda ya gana da cardinal petro parolin a jiya juma'a arakci ya kara da cewa an dade ana maganar raba gardama ta hanyar kasashe biyu wato falastinu da kuma hamji kasar isra'ila alhali ba wanda ya amince da kafa kasashe biyu a tsakanin yahudawan da kuma falastinawa gwamnatin ƙasar saudiya ta buƙaci a amince da samuwar ƙasar falastinu mai zaman kanta shine kawai hanyar warware rikicin gabas ta tsakiya shafin yanar gizo na labarai arab news na ƙasar saudiya ya nakalto majiyar saudiya na faɗar haka a majalisar ɗinkin duniya a jiya juma'a ta kuma ƙara da cewa falasɗinawa ba za su taɓa amincewa da wato a kore su daga ƙasarsu ba kamar yadda wasu yahudawan da kuma magoyan bayansu suke yayatawa labarin ya ƙara da cewa wannan buƙata na zuwa ne a daidai lokacin da kasar saudiya da kuma faransa suke gudanar da taron haɗin gwiwa a wato cikin watan yuli mai zuwa a birnin new york na ƙasar amurka a cikin watan yuli mai zuwa wannan ra'ayin dai yana ƙara samun goyon baya a wannan mako musamman bayan da hamsin isra'ila ta ƙara yawan kisan kiyashin da take wa falasɗinawa a gaza wanda suka ƙi barin ƙasarsu zuwa kowace ƙasa a duniya manal radwan ɗaya daga cikin ma'aikatar ma'aikata a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar saudiya wacce kuma take daga cikin waɗanda suke shirin taron na new york a wata mai zuwa ta faɗa majalisar ɗinkin duniya kan cewa matsalolin rikicin falasɗinawa da amurka isra'ila suna da dama amma mafi muhimmanci daga cikinsu shine wato rashin amincewa da juna tsohon sakataren harkokin wajen ƙasar amurka john kerry ya bayyana cewa hamdi isra'ila ba ta isa ta wargaza cibiyoyin makamashin nukiliya na ƙasar iran ba kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto kerry yana faɗar haka a jiya juma'a ya kuma ƙara da cewa babban al'amari a cikin duk wani ƙoƙari na kauda cibiyoyin nukiliya na ƙasar iran ita ce yakin da zai biyo bayan wannan ƙoƙarin kerry yana magana ne don mai da martani ga maganar cewa hamjikasar isra'ila tana shirin kai hare-hare ko yiwuwanta kai hare-hare kan cibiyoyin nukiliyar ƙasar iran don wargasa su idan har iran ta ki amincewa ta dakatar da wato ta ce makamashin uranium a cikin gida a tattaunawa da take da ƙasar amurka a halin yanzu labarin ya kara da cewa wannan yana tabbatar da cewa sojojin wato wato gwamnatocin amurka sun amince da irin karfin sojin da jamhuriyar musulunci ta iran take da shi a duniya masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa daga nan birnin tehran sojojin amurka isra'ila sun sabunta hare-hare a ranar juma'a kan fararen hula a kan falasinawa a gaza inda suka kashe akalla mutane 76 a jiya juma'a kaɗai sannan wasu da dama suka ji rauni tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto majiyar falastinawa a gaza na cewa sojoji hamsin kasar isra'ila sun kai hare-hare kan wani gida a khan yunus inda suka kashe akalla mutane takwas a wani harin kuma da sojojin yahudawan suka kai shi ma a khan yunus sun kashe wasu mutane hudu ala annajar likita ce a asibitin nasir da ke gaza ta bayyana cewa ta rasa 'ya'yanta guda tara a cikin asibitin wato a hare-haren hamji kasar isra'ila a khan yunus harin dai na yahudawan wato harin da yahudawan suka kai a gidan annajar ya rusa gidan daga sama har ƙasa sannan wutan da ya taso daga gidan sai da ya watso zuwa gidajen da suke makwabtaka da shi dr annajar dai ta sami labarin ne a na gidanta cewa an kai hare-hare a kan gidanta ne a lokacin da take aiki a ɓangaren wato yara na asibitin annasir ‘ya'yanta sun kama daga shekaru biyu zuwa sha shida guda tara ne suka rasa rayukansu a wannan haryare yare sannan mijinta na daga cikin waɗanda suka ji rauni shugaban ƙasar amurka donald trump ya sallami ma'aikata da dama a majalisar tsaron ƙasar ta amurka saboda gazawarsu wajen magance wasu al'amuran tsaro na siyasa a ƙasar. tashar talabijin ta paris tv a nan tehran na nakalto kamfanin dilancin labaran reuters yana cewa ma'aikatan ma'aikatan tsaron wato ma'aikatan tsaron sun kasa magance al'amuran tsaro da suka shafi tsaron ƙasa sai sun zauna suna jiran abin da shugaban zai faɗa don su aiwatar da shi labarin ya ƙara da cewa shugaban ya ɗauki wannan matakin ne don ya miƙa wasu ayyukansu ga hukumar pentagon ta tsaron ƙasa da kuma fbi da wasu ma'aikatun tsaro na ƙasar ta amurka don magance wasu matsaloli masu muhimmanci a cikin ƙasar masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na ko kun san biye da shi akwai shirin mu koyar shin farisanci sai kuma kisoshin rayuwa sannan tarbiyyar iyali akwai shirin nan na kiden iraniyawa sannan shirin na ƙarshe shine muleka iran da wannan kuma muke cewa mu ne lafiya. Ko kun san. masu sauraro yau asabar uku ga watan hurdor shekara ta 1404 hijira shamsiya wacce ta yi daidai da 26 ga watan zulkaida shekara ta 1446 hijira kamariya har ila yau wacce ta yi daidai da 24 ga watan mayan shekara ta 2025 miladiya masu sauraro ko kun san cewa shekaru 25 suka gabata a ranar irin ta yau wato 24 ga watan mayan shekara ta 2000 miladiya aka tilastawa sojojin hamdu kasar isra'ila janyewa daga kudancin kasar lebanon bayan mamayar da suka yi wa kasar na tsawon shekaru 22 sojojin yahudawan dai sun fice daga kasar lebanon ne saboda farmakin da dakarun kungiyar hezbollah da sauran mutanen yankin kudancin kasar suke kai masu tun shekara 1978 miladiya ne dai sojojin hamshi kasar isra'ila suka shiga kasar lebanon suka mamaye ta har birnin beirut babban birnin kasar sannan suka samar da wasu 'yan ta'adda cikin kasar wa'anda suke taimaka mata a hare-haren da suke kai wa wa'anda suke nuna turjiya irin wa'annan ƙungiyoyin ne suka kashe shekara harb ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon jamhuriyar musulunci ta iran ce da ta taimaka wa mutanen kasar lebanon suka kafa kungiyar hezbollah a kasar lebanon a shekarar 1982 miladiya da nufin korar sojojin yahuda da kasar kungiyar ta fara korar sojojin yahudawan daga birnin beirut babban birnin kasar suna shekarar 1996 sojojin yahudawan sun kai hare-hare na musamman kan kungiyar hezbollah don dakatar da ita amma ta kasa yin hakan wannan dai da ƙarshe a shekara ta 2000 miladiya ta ga asarorin da ta yi suna da yawa sai ta yanke shawarar ficewa daga ƙasar lebanon kwata-kwata sai dai daga baya hamshi ƙasar isra'ila ta yi ƙoƙarin ta sake mamayar ƙasar lebanon wato a shekara ta 2006 miladiya da kuma 2024 amma sun kasa yi saboda taimakon allah da kuma ƙarfin sojojin da ƙungiyar hezbollah take da su. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a ranar irin ta wato uku ga watan hurdot shekara ta 1961 hijira shamsiya dakarun kare jinjiya hali musulunci a nan ƙasar iran tare da taimakon mayakan sa kai na khurram shahar babban birnin lardin khuzistan na ƙasar iran sun kwace wannan birnin daga hannun sojojin Saddam Hussein na kasar Iraki wanda suka mamaye birnin na tsawon kimanin watanni ashirin. Bayan nasarar jin hali musulunci na ƙasar Iran da a shekara ta 1957 hijira shamsiyya sanan bayan da Amurka da ƙasashen yamma suka yi ƙoƙarin kifar da jaririyar jimhuriyar musulunci ta Iran suka kasa sai suka ingiza shugaban ƙasar Iraki na lokacin wato Saddam Hussein ya farwa ƙasar Iran da yaƙi don kawo ƙarshen jimhuriyar musulunci ta Iran. birnin shar na daga cikin birane da sojojin saddam hussein suka mamaye garin shar dai yana kudu maso yammacin ƙasar iran ne a bakin tekun farisa kuma inda kogunan karun da kuma ervan suka haɗu to haka wannan garin yana da matukar muhimmanci ga sojojin ƙasar iran amma mutanen birnin sun ci gaba da turjiya har zuwa rana irin ta wata uku ga watan hurdor shekara ta 1959 hijira shamsiya tare da taimakon allah garin ya kubuta daga sojojin saddam husaini ranar kubuta da garin huramshar daga sojojin saddam husaini da ita ce ranar turjiya da kuma nasara a nan ƙasar iran masu sauraro ko kun san cewa shekaru 724 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 26 ga watan Zulki da shekara ta 722 hijira kamariya aka haifi mas'ud dan umar taftazani a garin kochun da ke arewa maso gabacin ƙasar iran taftazani ya fara karatu a mahaifarsa sannan ya fita yawon neman ilimi a yankin khurasan da kuma asiya ta tsakiya na wani lokaci saboda ƙwazonsa da kuma fahimtar karatu taftazani ya fara rubutun littattafai tun yana ɗan shekara sha shida a duniya sannan littafin da ya rubuta a lokacin har yanzu ana amfani da su don karantar da ɗalibai a makarantun addini a nan ƙasar iran daga cikin littattafan da taftazani ya rubuta da akwai al almutawal da al-irshad da kuma muktasarul ma'ani ɗan umar zane ya rayu shekaru ashirin na ƙarshe a rayuwarsa tare da sarakunan gorgon a birnin samarkand na lokacin inda ya karantar da ɗalibai da dama wasu daga cikinsu sun zama manya-manyan malamai da ƙarshe dai tafta zane ya rasu a birnin samarkanda wanda yake cikin ƙasar uzbekistan a halin yanzu a shekara ta 792 hijira kamariya. daga ƙarshe masu sauraro ko kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a ranar irin ta wato 24 ga watan mayu shekarar 1991 miladiya gwamnatin hanfi ƙasar isra'ila ta fara jigilar yahudawan ƙasar habasha a wani shiri wanda suka kira shirin suleimanu a wannan shirin da ya hanfi ƙasar isra'ila ta yi jigilar yahudawan habasha dubu goma sha hudu da hudu zuwa hanfi ƙasar isra'ila tare da alƙawarin cewa za a kyautata rayuwarsu kafin haka a shekarar 1984 miladiya ma gwamnatin yahudawan ta yi jigilar wasu yahudawan na habasha wanda ake kiransu falasha zuwa hamshe kasar isra'ila sai dai bayan hijira da dama daga cikin yahudawan kasar habasha wanda hamshe kasar isra'ila ta kawo su kasar falastin da aka mamaye sun fara korafi kan cewa ana nuna musu wariya da bambanci saboda su baƙaƙin fata ne wasunsu su gwammace su koma ƙasar habasha akan zama cikin ƙuncin rayuwa a ƙasar falasɗinu da aka mamaye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 an je tattaunawar da ke gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da gurmayar da marigayi imam khomeini ya yi a iran a lokacin mulkin sarki sha da kuma yadda ya tafi gudun hijira a wasu kasashe da ke makwabtaka da iran din dai za a ji yadda ta kaya da mahukuntan iran din da shi imam khomeini a lokacin da aka kama shi bayan gudanar da wani bayani da ya gabatar da ke kalubalantar gwamnatin sarki sha ga tattaunawar amma kafin nan sai an fara da sauran dukkanin kalmomi kamar haka. Regime Gwamnati Shah Sarki Imam Shugaba Hordad Watan Hordad Sal Shekara Chehelo do. Arba'in da biyu. Chehelo se. اربعین دا اوکو او دستگیر کرد شی یا کاما پس از مدتی بایان ونی لوکچی او آزاد شد شی انسا کشی زندان کرکوکو بعد از باین آزاد شدن سکی او چه کرد؟ میهی باز هم هر ولایو سیاست سیاست اسلامی نه چی؟ ضد اسلامی کیه ده چی؟ او مخالفت کرد شی یه نه ساباوا مخالف می ساباوا تسلط ایکو بیگانه نوجی کشور قصه همچنان هکنه مبارزه گوگرمه او ادامه داد شی یا چی گبا به همین خاطر سبوده هکا آبان وطن آبان تبعید کره او تبعید کرد شی یا کوری او تبعید شد شی انکورشی ایشان سو چه مدت؟ ون لوکچی حدود کیمانن یک سال شکر دیا عراق قصر ایراکی چگونه؟ یایا مردم متنی او ارتباط داشت شی یا سامو تکه. نامه وسیقه اعلامیه تا سنروه متن متنی سخنرانی لچه آن پخش میشد انا وزشی. چند سال وزشی کرو؟ او ماند شی یا tsaya آنجا چن چه کاری ون ایکی او انجام میداد شی یا کسانچه ینا گباتروا سیزده سال شکر گم شا اکو حوزه علمیه چی بیر علمی نجف برن نجف او تدریس می کرد شی یا کسنچه ینا کویروا فقه علم فقه علم علمی علوم اسلامی علمومین مسلمچی پایان قرشه او آمد شی یازو ادامه چی گبا او مجبور شد یا تیلس اکنسا او مجبور شد ترک کند یا تیلس اکنسا یه بر فرانسه قصر فرانسه او برود شی یه تپی To madalla yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa a cikin رژیم شاه امام را در خورداد سال 42 هجری شمسی دستگیر کرد امام پس از مدتی از زندان آزاد شد امام بعد از آزاد شدن چه کرد؟ امام باز هم با سیاست های ضد اسلامی رژیم شاه مخالفت کرد او مخالف تسلط بیگانگان بر کشور ایران بود پس امام خمینی همچنان به مبارزات خود ادامه داد بله به همین خاطر رژیم شاه امام را در آبان سال 43 به ترکیه تبعید کرد ایشان چه مدت در ترکیه بود؟ امام خمینی حدود یک سال در ترکیه بود و سپس به عراق تبعید شد امام در زمان تبعید چگونه با مردم ایران ارتباط داشت؟ در زمان تبعید امام خمینی نامه ها، اعلامیه ها و متن سخنرانی های ایشان در ایران پخش می ایشان چند سال در عراق ماند و در آنجا چه کاری انجام میداد؟ امام 13 سال در عراق بود و در حوزه علمیه نجف فقه و علوم اسلامی را تدریس می کرد. پس از پایان تبعید در عراق امام به ایران آمد؟ نه ایشان برای ادامه مبارزه خود مجبور شد عراق را ترک کند و به فرانسه برود. yanzu کما گا تتناور تردا ترجمه از رژیم شاه امام را در خرداد سال 42 هجری شمسی دستگیر کرد. امام پس از مدتی از زندان آزاد شد. gwamnatin sha ta kama imam a cikin watan hordad shekara ta biyu, Hijra shamsiyya bayan wani ɗan lokaci an saki imam daga gidan kaso imam bayan az azad shudan imam bayan sakin sa menene yayi? yi امام باز هم با سیاست های ضد اسلامی رژیم شاه مخالفت او مخالف تسلط بیگانگان بر کشور ایران بود. امام یا چه گبا ده نونا رشن امین چه ورسا ده سیاسر کهی ده مسلین چی تا گمنتن سرکی شا. که امین چه وا ده شمپی ده ملکین این وجه اکن ایران. پس امام خمینی همچنان به مبارزات خود ادامه داد. کنن امام خمینی یا چه گبا ده این گوگر میرسا؟ بله، به همین خاطر، رژیم شاه امام را در آبان سال 43 به ترکیه تبعید کرد. ای سبوده ده هکنه ما سرکی شا از چیکن وطن آبان شکره تا دوبو کوری امام خمینی زوا کسر ترکیه. ایشان چه مدت در ترکیه بود؟ هر زوا و نلو کچی نی چه کسنچه ترکیه؟ امام خمینی حدود یک سال در ترکیه بود و سپس به عراق تبعید شد. امام Khomeini ya kasance a Turkiyya har zuwa tsawon shekara guda, daga nan kuma aka kore shi zuwa ƙasar Iraki. چگونه با مردم ایران ارتباط داشت؟ الوکشن گودین هجرا تایا امام یکی سامن دنگنتکا دمتان ایران در زمان تبعید امام خمینی نامه ها، اعلامیه ها و متن سخنرانی های ایشان در ایران پخش می شد الوکشن گودین ana watsa wasiƙun Imam Khomeini da sanarwarsa gami da matanin laccocinsa a Iran. ایشان چند سال در عراق ماند و در آنجا چه کاری انجام میداد؟ شی شکرو نو نه یزونا ایراکی کما اچن ون ایکی نه یرک ای امام 13 سال در عراق بود و در حوزه علمیه نجف فقه و علوم اسلامی را تدریس می کرد. imam ya zauna a iraki tsawon shekaru goma sha uku ya rika koyar da darasan fikihu da ilmomin musulunci a cibiyar ilimi ta birnin najaf a پس از پایان تبعید در عراق امام به ایران آمد کنن باین گودن هجرا ایراکی امام یاداو ایران نه ایشان برای ادامه مبارزه خود مجبور شد عراق را ترک کند و به فرانسه برود. domin ci gaba da gwagwarmayarsa ya zama dole ya bar iraki ya tafi faransa madalla to an ji yadda wannan tattaunawa ta wakana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin. Muhammad a matsayinsa na ɗalibi da ke karatu a jamhuriyar musulunci ta Iran yana ci gaba da neman ƙarin haske dangane da irin gugurmayar da marigayi Imam Khomeini ya yi wanda sakamakon hakan ne ya kai ga samun nasarar juyin halin musulunci a Iran. Idan Allah kai mu a shi na gaba za a je mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa. A madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman Malama Kudusiyan. da muhammad amin ibrahim kyawa da ya dushin a ne ni abdullahi salu ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma, ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da Stan Rastan na Atullah Shahid Murtaza Mutahari ko kuma dai cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata, a kuma cikin sirar Fatimatu Zahra, salamun alaiha diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sannan mahaifiyar Alhassan da Alhussein alaihi salam shugabannin samarin aljanna da muke kawo muku mun tsaya inda muka bayyana yadda ummu salma umul na Allah ya da ita matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta maida martani wa halifa na farko akan wasu kalamai wa'anda ba su dace ba ga shugaban matan aljanna fatima salamullah alaiha wa'anda suka nuna rashin tsarkinta ta bayyana cewa a cikin tsarki ta tashi a cikin tsarki ta girma sannan ita ce shugaban matan aljanna sannan ta goyi bayanta kan cewa annabawa ana gadon su don da ba a gadon su da kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai faɗa mata don wajibi ne ya faɗa mata saboda kada ta nemi gadonta a bayansa amma tun da bai faɗa mata ba to haka kuma hukuncin gado tsakanin annabawa da 'ya'yansu ɗaya wato da sauran mutane yake na a cikin al'umma da ƙarshe dai ta buƙaci su da su ji tsoron Allah su kuma tabbatar da cewa manza Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ganin su kuma ba za su ji daɗin haɗuwa da shi a ranar ƙiyama ba sannan mun yi maganan yadda mutanen ansar da farko sannan matan ansar da muhajirun suka je wajen zahra salamun alaiha inda suka ba ta haƙuri kan abin da ya faru bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam musamman dangane da ƙauracewa iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka yi sannan suka ƙara da cewa da baban Hassan Ali na Abi Talib alaihi salam ya faɗa musu yadda al'amura suke tun farko da ba su zaɓi waninsa ba amma Zahra salamun alaiha ta kare baban Alhassan Imam Ali alaihi salam tun a sanda wa'annan mutane suka yi abin da suka yi shi baban hassan salam baya cikin yanayin da zai zo ya yi jayayya da su kan halifancin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam tunda shi ne yake kula da jana'izar manzan allah sallallahu alaihi wa sallam banda haka umarnin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ne gare shi kan kada ya rabu da shi bayan wafatinsa sai ya sanya shi a kabarinsa. A cikin shirinmu na yau za mu ɗora daga inda muka tsaya a cikin shirinmu da ya gabata, inda Zahra Salamun Alaiha take wa matan Ansar da Muhajirun magana a lokacin da suka je wajenta don neman uzuri ga mazajensu waɗanda suka ƙi ansa kiranta Salamun Alaiha na taimakawa iyalan gidan manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallam. a ci gaba da hudubarta salamu alaiha ga matan sahabbai zahra salamu alaiha ta bayyana matsayin iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma yadda allah ta'ala ya zaɓe su don jagorancin al'ummar babanta ta bayyana matsayin amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi salam da yawan iliminsa da kuma tsoron allahnsa har ila yau da kuma musibun da za su sami wannan al'ummar na rashin gabatar da shi a matsayin khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta bayyana yadda addinin musulunci bayan ya kasance addinin zaman lafiya da aminci ga musulmi zai juya ya zama addini mai jawa musulmi da waɗanda ba musulmi ba bala'i da musibu saboda yadda sarakuna za su sauya shi su shiga da ra'ayinsu sannan za a sami zalimai shugabanni waɗanda za su aikata zalunci mai yawa da suna addini har ila yau ta ce wa'anda za su zo nan gaba a cikin wannan al'ummar za su ɗanɗani azaba da wahalhalu saboda abin da magabatansu suka aikata azaba da zubar da jini da zalunci za su zama jiki a cikin al'ummar musulmi abin da ya faru a zamanin khalifa na uku wato Uthman ibn Affan kyakkyawar misali ne malaman tarihi sun bayyana cewa khalifa Usman yayi wasu abubuwa ko kuma ayyuka waɗanda suka saba alkur'ani mai girma da kuma sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutane suka yi masa tawaye bayan ya yi amfani da ƙarfi a kansu ya kori wasu daga madina kamar abu zal argifari ya sa aka yi wa wasu duka kamar abdullahi dan mas'ud da kuma amar dan yasir a lokacin da musulmi suka ƙosa da shi sai suka kashe shi da haka kuma zaman lafiya da aminci suka ƙare da wa'anda ba musulmi ba haka ma talha da zubair sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ne sun yi tawaye wa imam ali alaihi salam a lokacin da ya karbi ragamar shugabancin al'ummar musulmi bayan barna na tsawon kimanin shekaru 25 wa'anda shugabannin da suka gabace shi suka aikata sun haddasa masa manya-manyan yaƙe-yaƙe a basra da ko kuma jamal sun ingiza mutane suka kashe usman ɗan affan sannan suka je basra suna neman jininsa an kashe usman a madina sannan suka je basra suna neman jininsa an kashe akalla mutane dubu goma sha biyar a cikin musulmi a wannan yakin sannan bayan haka muawiya da abi sufyan tare da taimakon amur dan asi to suka tada fitina da sunan neman jinin usman suka kuma jagoranci yakin Sifin. su da imam ali salam a nan ma aka kashe akalla mutane dubu casa'in a cikin musulmi sai yakin nehrawan inda imam ali salam ya yaƙi hawarijawa ya kuma kashe mutane akalla dubu hudu daga cikinsu kafin su kashe shi wato ko kuma ya kai ga shahada a hannunsu sannan a lokacin da muawiya da abi sufyan ya sami iko a kan mutanen sham ya aiki busru ɗan arta zuwa madina da makka da kuma yemen inda ya yi ta kashe mutane musulmi a kan hanyarsa da kuma a cikin wa'annan yankunan mafi yawansu shi al'ali da abu talib salam ne a cikin wannan zubar da jinin ne busru ya kashe mutane musulmi kimani dubu ɗari shida wannan adadin wa'anda aka kashe kenan banda wa'anda suka ji rauni ko kuma dai matan da aka kashe mazajensu aka mai da su zawarawa wato zawarawa da kuma marayun da busur wato ya haddasa suna da yawa wa'annan kashe-kashen sun faru ne daga kisan usman bin affan wato halifa na uku da kuma shahadar imam alaihi salam cikin tsawon shekaru hudu kacal amma kisan ta ƙare ba haka ba yanzu ne ma aka fara don fatima salamun alaiha a lokacin da take faɗawa matan ansar da kuma muhajirun wanda suka ziyarce ta tana ganin haƙiƙanin abin da ke faruwa ne don haka ta san haka zai faru kuma shi ya sa take faɗa musu wato a cikin magananta tana cewa wa'anda za su zo baya za su ɗanɗani wahalar abin da magabatansu suka aikata duk wanda ya karanta tarihi zai fahimci cewa musamman a zamanin sarakunan bani umayya ko abbasiyawa wa'anda ba ruwansu da jin daɗi musulmi abinda ya dame su kawai shine kujerar sarautarsu babu ruwansu da musulmi ya kwana da yiwa ko kuma dai ya sami abinci sun yi sanadiyar mutuwar mutane musulmi don kare kujerunsu ko don biyan bukatun waɗanda suke tare da su daga cikin ayyukan zubar da jinin musulmi ba tare da wani dalili ba wanda wa'annan sarakuna suka aikata akwai waƙi alhurra inda yazid ɗan mu'awiya ya aiki muslimu ɗan ukba da sojoji kimani dubu talatin suka kara da musulmin madina wanda suka yi masa tawaye wato bayan da ya kashe imam hussein jika manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a karbala musulmi wato sun fito daga madina sun kara da sojoji dubu talatin na musulmi dan ukba shi musulmi dan ukba kafin ya fita zuwa madina ya dan muawiya ya faɗa masa cewa idan ya sami nasara akan mutane madina to ya halatta wa sojojinsa garin madina na tsawon kwanaki uku su yi abin da suka ga dama kama daga dabbobinsu dukiyoyinsu makamansu da kuma sauransu mutanen madina sun haɗu da rundunar musulmi a wani wuri da ake kira hurra kamar yadda muka faɗa a wajen madina shi yasa ake kiran yakin wato da sunan yakin hurra an kashe ɗaruruwan musulmin madina wanda suka kasance ‘ya'ya da kuma jikokin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin muhajirun da kuma ansar sannan sauran kuma suka tarwatse suka gudu suka koma madina sojojin sham ko kuma sojojin muslimu dan ogba sun kashe mutanen madina har sai da wasunsu suka fake da kabarin manzon allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su tsira ba har sai da jininsu ya cika wurin wato wurin da kabarin yake duk tare da wato girman da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake da shi a wajen musulmi daga nan sai mai shelan muslimu dan Ugba ya shelanta cewa ya halatta wa sojojin Madina wato sojojin Sham wato Madina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su yi abin da suka ga dama a cikinsa na kwanaki uku a nan sojojin Sham suka fara kwasar dukiyoyi da kuma yin fadewa mata da kuma sauransu malaman tarihi sun bayyana cewa a shekarar sai da mata badare kimani ɗari uku waɗanda ba su taɓa aure ba suka ɗauki cikin shegu suka kuma haifi 'ya'ya kimani dubu guda waɗanda ba a san iyayensu ba wasu malaman tarihi sun bayyana cewa wasu daga cikin sojojin sun yi wa mata fyaɗe har a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sun ce ɗaya daga cikin sojojin sham ya shiga gidan abu ayyub ansari allah ya da shi ɗaya daga cikin fitattun sahabban manzan allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya tsufa sosai a lokacin har ya makance wannan sojan ya kutsa a cikin gidansa don ɗaukar ganimar abin da ya samu a gidan sai ya sami abu ayyubal ansari yana zaune a ƙasa sai ya gudanar da bincike a gidansa da kuma mutanen gidan bai sami komai ba saboda wasu sojojin sun riƙa shi zuwa a nan sai wannan sojan ya zo wajen abu ayyub ansari allah ya da shi ya fara jan gashin gemunsa da kuma da hannunsa yana fisgewa ɗaya bayan ɗaya da ƙarfi sai da nan ya ce masa ni ne abu ayyub ansari sahabi manzan allah sallallahu alaihi wa sallam amma wannan mutum, min sham bai damu da abin da yake faɗa ba ya yi abin da ya ga dama a gidan sannan ya ga tattabaru a cikin gidan sai ya kashe su gaba kiɗa ya zuba su a cikin rijiya a wani wajen wani sojan sham ya shiga wajen wata mata a cikin madina sannan ya same ta zaune a ƙasa tana sha da ɗanta jariri sai ya kama ƙafafuwan yaron ya fisge shi daga hannun mahaifiyarsa sai ya jefa shi a jikin bango mahaifiyar tana ganin yaron nan ya zubar da jini har ya mutu sannan bayan kwanaki uku musulmi dan ba. ya tara sojojinsa da wato da mutanen madina inda ya tilasta musu bai'a a gare shi a matsayin bayan yazid dan muawiya sannan suka fita daga madina wato madina manzan allah sallallahu alaihi wa ya bar mutanen madina suna kuka don sojojinsa sun kwace duk abin da suka mallaka sannan sun bar su da gawakin ɗaruruwan mutane da dubban marayu da zawarawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin abinda zahra salamun alaiha ta faɗa wa matan madina a lokacin da wato wasu al'amura za su ɓace musu saboda ƙin biyayya ga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka yi bayan wafatinsa. To masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu ne sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. tarbiyyar iyali Mr. salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatu barka da warhaka da kuma sake saduwa da wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya da saba gabatarwa a cikin makonnin da suka wuce da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda yake zuwa muku daga rediyon BOH da kashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran. Allah ya kara mana tsimi da daurin sauraron shirin da ya kamata. Shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da karfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyali bisa tsarin Muhammadiyya. Muna fata har ila yau ma sauraronmu abin kauna za su jure sauraronmu ta hanyar kashe kunne don min diddigin sauraron wannan shirin. a shirin da ya gabata mun fara hira ne da malam muntaka tahir daga birnin yamai to malam zai ci gaba da bayanin da ya faro kan muhimmancin ilimi a kan dukiya malam bismillah saboda misali yanzu akwai wata magana wacce za ka riƙa jin ta wani lokaci cikin mutane ko a ce wannan tsohon mai kuɗi ne mana ya yi kuɗi a da amma yanzu me babu kuɗin ya talauce ko kuma ya tsiyace abin da ake cewa da hausa amma shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin likita ne da ma'anan cewa da ya san likitanci alhali yanzu bai sani ba ka gani ko shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin kimiyya ne bi ma'ana da ya san ilimin kimiyya amma yanzu bai sani ba shin ka taɓa jin cewa an ce wannan tsohon malamin addini ne da ma'anan cewa da ya san ya shi masanin addini ne ya san Allah ya san alƙur'ani ya san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alhali a yau bai sani ba baka taɓa jin haka ba saboda haka ana yin tsohon mai kuɗi amma ba a tsohon malami da wannan ma'anar da muka ambata an gani ko shi ya sama al'imam ali alaihi salam a cikin wata maganan shi wanda yana ƙarfafa wannan maganan tamu yana cewa halaka khuzanul amwal wa hum ahya masu tara dukiyoyi masu dukiyoyi sun hallaka babu su alhali suna raye babu labarinsu kamar yadda muka faɗa wannan tsohon mai kuɗi ne misali alhali yana raye yanzu ba a ce mashi mai kuɗin shi ma baya kallon kanshi a matsayin mai kuɗi sai dai tarihi ka gani ko amma sai imamu ali yake cewa wal ulama ubaquna ma baqiyad dahar amma malamai za su wanzu har abada a ayanuhum mafquda lalle jikinsu baya nan saboda an rufe su a ƙas amma wa amsaluhum fil qulubi mawjuda wannan tasirin nasu na ilimi zai wanzu har abada cikin zukatan mutane da ƙwaƙwalen mutane da rayuwar mutane kaga anan a matakin farko idan ka ɗauki wannan ya kai ɗana ya kai abokina za ka fahimci cewa ƙara me Ƙara ilimi da dukiya magana ta biyu a yau da dama ya ku jama'a za mu ga cewa akwai mutane ba mamaki a garinku ba mamaki a ƙasarku ba mamaki a makarantarku ba mamaki a jami'anku ba mamaki a wani waje ka ga wasu mutane wanda aka gadar masu da dukiyoyi ko mana sun gaji dukiya sosai daga iyayensu amma yau me yake faruwa sai ya zama sun waye gari babu dukiya gidajen da aka bar masu sun zama mi sun zama kango shi yasa ɗaya daga cikin wasu wani, wani malami masani yana cewa abin da yake da muhimmanci a tarbiyya shine ka gina yaro a tunani ka ba shi kyakkyawan tunani sannan ka ba shi ilimi ka ilmantar da shi amma sai ya zama a yau mafi yawan mutane tunaninsu yaya za a yi in yi fafutuka in bar ma 'ya'yana gidaje ko kuma in bar masu miliyoyi wannan ba a ce ba ya da kyau ba amma abin da muke so mutane su gane cewa wannan ba shi ne tushe ba ya kamata mutane su gane kana iya ka bar masu dukiyoyin da gidajen komi ya zo ya gushe wannan mun sha gani muna gani ka gani ko an bar masu dukiyoyin amma a yanzu suna nan sun koma masu maula ko kuma mabukata an bar masu gidajen a yau babu gidajen gidajen sun zama kango ko dai bukata ta sa an saida ko wani abin da ya kama da wannan alhali ba yadda za a yi a ce yaro an gina shi a ilmance sannan an kyautata tunanin shi sai ya zama ya shiga cikin irin wannan yanayin wannan kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa tana karfafa wa inda yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa la faqra ba'da ilm babu talauci bayan ilimi To madalla muna kada jan hankalin masararru da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri na tarbiyyar iyali ne daga nan rediyon BOH Hausa na birnin Tehran na ke ƙarƙashin Hausa TV inda muke ci gaba da tattaunawa da Malam Muntaka Tahir daga birnin Yamai. Malam da ci gaba daga inda ya tsaya kan muhimmancin ilimi akan dukiya. Malam Bismillah. wannan na biyu kenan na uku abu na uku anan da muke so mu bijiro da shi ya ku jama'a ya ku mu yara da abokanmu gaba ɗaya wanda ya kamata mu fahimta mu gane a yau in muka tsaya muka lura da kyau za mu ga cewa dukiya a yau ana tafi da ita ne ta hanyar mi ta hanyar ilimi da ma'anan cewa ko dukiya gare ka a yau in kana so ka tafi da ita da kyau sannan ka ji daɗin cin ita wannan dukiyan ka more ma dukiyanka da rayuwanka to kana bukatan me kana bukatan ilimi zan yi tambaya a yau me yasa manya-manyan ƙasashe suka samu galaba akan duniya suke idaran duniya suke mulki yadda suka ga dama a duniya suke abin da suka so a ƙasashen mutane me yasa suka fi mu ta ɓangaren tattalin arziki da rayuwa da sauransu me yasa a tunaninku saboda me saboda ilimin da suka mallaka ilimin kimiyya ilimin teknolojiya ilimin abin da ya shafi likitanci da sauransu abubuwa daban-daban wannan ƙasashen a yau da muke gani ba su sami iko a kan sauran ƙasashen duniya ba har suke juya su yadda suke ga dama sai ta hanyar mi sai ta hanyar ilimi duk ƙasar da ta fi wata a ɓangaren ilimi to dole wacce aka faɗin ta bukatu zuwa ga wacce. shi yasa a yau in dai ba mu tashi ba har a ƙasashenmu muka gina kanmu a ilmance to za mu wanzu har abada muna bukatuwa zuwa ga wannan ƙasashen ka gani ko to haka rayuwa take ya kai abokina matuƙar baka gina kanka a ilmance ba a tunani to za ka wanzu kana bukatuwa zuwa ga wasu alhali idan ka yi ilimi ka gina kanka a ilmance to wasu za su wanzu ko sun so ko sun ƙi suna bukatuwa zuwa gare ka matuƙar ka yi amfani da wannan ilimin da ka koya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baka Mataki na gaba tambaya shin jama'a yanzu dukkan wannan kayayyakin da muke rayuwa da su muke amfani da su saboda sauƙin rayuwa da jin daɗin rayuwa misali idan ka ɗauka wannan wutan ta nefa ta lantarki da muke amfani da ita muna amfani da fankoki eh, muna amfani da kula kayan sanyaya ɗaki muna amfani da, da, da irin sallaja wato fridge ko firigo abubuwan da muke sa kayayyakin mu su yi sanyi idan ka ɗauki misali jirage da muke tafiya da su a sauƙaƙe motoci da saluloli a yau da muke sada zumunta da su da sau a sauƙaƙe shin ta wace hanya aka samar da dukkan wannan abubuwan don saka rayuwar ɗan adam cikin jin daɗi ta hanyar ilimi ilimi shi ne ya haifar wa ɗan adam wannan kayayyakin ya ku jama'a saboda haka ita dukiya a nan tana zowa ba mamaki a mataki na biyu ka gani ko kaga a nan ma za ka fahimci cewa me ilimi shi ne yake iya haifar wa mutum me daɗin rayuwa masu sauraro ga shi dai malam ya fara bayani filla-filla idan lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu sa aya cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga malam muntaka tahir wani malamin alibeti a birnin yamai a madadin radio hausa boh da ke ƙarshen hausa tv a nan birnin tehran ni awala kunya da na shirya na kuma gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku bi ma iyaye in yara ku yada da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shi ne kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurare barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda a cikinsa ake kawo muku waƙoƙi daban-daban da kiɗe-kiɗe na iraniyawa domin nishaɗantarwa yau ma kamar kullum za mu kawo muku wata waƙa ta daban wanda shaharar mawaƙin na ƙasar iran mai suna ihsan hoja amiri mai taken da gaske ne ya gabatar da fatan za a gyara zama domin a saurari wannan waƙa daga bakin mai ita daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran چه جوری سر کنم بی تو با این شهر چه دلگیر غروبا بی تو اینجا دلم با تو یه روز تازه میخواد کنارت هر کجا باشه تو دنیا مگه میشه بدون تو باید باشی که فرداشه باید باشی که با چشمات تموم شهزی باشه مگه میشه بدون madalla ihsan hoja kenan aka saurara a cikin wakar mai taken da gaske ne da fatan kun nishadantu kuma ta ƙayatar da ku kuma anan zan jalin zamun shirin sai a wata sarar za ku ji mu dauke da wata sabuwar wakar. قدیمی یه عالم خاطره دارم نیستی و خاطره ها رو سخت به زبون بیارم عکس تو هوای تازه توی لحظه های من بود عکس ما به یادگاری برای جدا شدن بود روزا گریه اما شبا گریه دلشینه نیستی یه مرد تنها داره عکس تو میبینه نیستی یه مرد تنها داره عکس تو میبینه ne voje, pa se hesed. تو میبینه نیستی یه مرد تنها داره عکس تو میبینه ملیقا ایران جماعه ما السلام علیکم Barkan muduwar haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan a ƙasar Iran. Da kuma irin damamakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu wariya sukan ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. To madalla yanzu kuma bari mu shiga kwarar shirin gadan-gadan. Yau shirin namu zai yada zango ne a lardin Gilan na kasar Iran. Matakila masu saurare za su iya tuna sunan wannan gari wanda idan ana sane shine mahaifar shugaban ɗariƙar Kadiriyya mai suna Sheikh Abdulkadir Gilani. Ana kiran wannan gari da suna garin masoya kuma yana daga cikin na gaba-gaba wajen yanayi mai daɗi kuma kore shar da ake kiransa da aljandar duniya garuruwa masu launuka daban-daban na gilan kowanne daga cikinsu yana da nasa nau'i na irin abubuwa masu ɗaukar hankalin masu yawon shakatawa da yake da shi har ila yau shi ne gari da ya fi yawan samun masu ziyara a wannan lardin da ake kiransa da angon birane da ke arewacin ƙasar wato shi ne garin lahijan gari ne na ganyen shayi da lemon tanjirin da yanayi mai daɗi kai da dai sauran wurare masu jan hankali da ke cikin wannan birni wanda a nan gaba za mu yi bayani game da wasu daga cikinsu garin masule yana daga cikin muhimman wurare na tarihi na ƙauyen falkani masule yana daga cikin sanannen gari da ake karɓar 'yan yawon shakatawa a ƙasar iran hoton farko na garin masule da ke zuwa ƙwaƙwalwar mutane shine ginin filkan da yake banta a irin nau'insa a wannan yanki wanda a yau an mayar da ƙauyen masule a matsayin wani gari mai cike da abubuwan ci gaba da more rayuwa amma duk da haka sun ci gaba da kiyaye daɗaɗɗun gine-gine da ke ƙauyen a wajen ƙasar iran ma ƙauyen yana da farin jini sosai wanda a tsawon shekara wannan garin yana karɓar bakuncin baƙi 'yan ƙasashen waje masu tarin yawa kuma an kafa wannan garin ne shekaru dubu da suka gabata kuma an sanya wannan garin a cikin jerin ababen girmamawa na ƙasa kuma na ɗabi'a a iran idan kana so ka karaɗa garin daga farkonsa har zuwa ƙarshensa to dole sai ka yi tafiya mai nisa inda za ka hau wani tudu mai nisan mita 120 wannan garin yana da nisan kilomita 36 da garin fuman da ke da kilomita 60 da garin rasht yanayin ɗabi'a da ruwa mai kyau da garin masu le yake da shi ya sa aka sanya shi a cikin jerin birane mafiya koren yanayi da ruwa mai kyau a arewacin ƙasar a lokacin yanayi na iska hazo yana mamaye garin kuma wannan garin yana da sanyi a lokacin zafi kuma yana da yanayi na zubar dusan ƙanƙara idan kana sha'awar zuwa garin masule to lokacin tsakiyar yanayi na hunturu har zuwa farkon yanayin bazara shine lokacin da ya dace domin ziyarar wannan gari ya zuwa yanzu garin masule yana da gidaje sama da 350 wannan garin yana da unguwanni guda hudu da ake kira da suna carnivar masjid bar da kuma kasuwa da ke da bene mai hawa hudu wanda kowace unguwa tana da hanyar da ta bulle za ta isar da kai kai tsaye zuwa ga babbar kasuwar garin yawon shakatawa a birnin mosul ɗaya daga cikin muhimman wuraren da suka fi ɗaukar hankali a yankin gama son kashe kwarkwatar ido shine ƙauyen sha mu'allim da ke da tudu da ya kai mita dubu uku da hamsin wannan tsauni shine wuri mafi tsawo a lardin gilan buɗe wannan wuri ga masu sha'awar hawa dutse za ta kasance wata dama ce da ke ta da tsimi bayan kilomita goma da garin musule akwai wani gari da ake kira da tsohuwar musule a cikinsa akwai wasu ababen tarihi na mutanen da da suka yi saura a wajen kamar dutsen kore da dai sauran waɗansu abubuwa na tarihi wani tarihinsu yana komawa ne zuwa ga ƙarni na biyar zuwa na takwas hijira kamariya wanda suna daga cikin abubuwan tarihi da aka yi musu rijista a ƙasar iran akwai wani rafi da ke cike da ruwa da ke gudana a gefen garin na masule wanda ya shahara da suna rafin masule wanda a gefen sa akwai wani wuri da ruwa ke gudana kuma abin kallo da ya kai tsawon mita ashirin mutanen wannan ƙauyen suna kwashe sa'o'i a kusa da wannan wuri domin shakatawa akwai wurare da ruwa ke kwararowa daga sama da yawa a garin na Mosul, amma mafi kyawu daga cikinsu shine wurin da ruwa ke kwararowa na Kusham. Kuma yana da turin da ya kai mita talatin, wanda bayan tafiya ta sa'a ɗaya a ƙafa da dare za a ga wasu alamomi da dama da ke cikin garin musamman idan ka hau kan dutse. Daga cikin wuraren ɗabi'a masu ɗaukar hankali a garin Musule akwai wurin hutawa mai yanayi na daji a wannan garin wanda yanayinsa mai sanyi da ɗabi'a mai kyau da yake da shi yake sanya fata a ruhin ɗan adam wanda yanayi yanayin iska mai sanyi da ɗabi'a mai kyau da yake da shi yakan sanya fata a ruhin ɗan adam itatuwan magani da kuma bishiyoyi irin su rash fandak duk suna daga cikin abubuwan ɗabi'a da ke cikin wannan guri na shakatawa kuma matafiya za su yi amfani da dukkan ɗakin abinci da dai sauran abubuwan bukata na rayuwa ta yau da kullum da ke wurin na shakatawa. yanzu kuma shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya zai kawo muku bayanai ne game da tarihin makarantar kamaliya da ke birnin kesh ko kuma da ke tsibirin kesh wannan makaranta tana daga cikin aban tarihi da ake girmawa a nan kasar iran ko kuma in ce a tsibirin na kesh kuma a duk shekara masu zuwa ziyara da yawa ne suke zuwa domin kashe kwarkwatar ido matafiya da ke sha'awar zuwa yawon buɗe ido za su iya ziyartar wannan wuri mai cike da tarihi wato makarantar kamaliya mai tarihi tsibirin kesh yana da makarantu da wuraren koyar da ilimi masu yawa da suke da tsawon tarihi wanda kila wadda ta daɗewa a cikinsu ita ce makarantar kamaliya wadda take cike da daɗan tarihi makarantar addini ta ali kamal keshim wanda ya fi shahara da suna kamali a takaice makarantar kamaliya mai tarihi da ke birnin kesh a gabar tekun farisa tana da abubuwa masu jan hankali sosai musamman ga masu sha'awan zuwa yawon buɗe ido wanda daɗewarsa ya kai kimanin shekaru ɗari uku ɗaliban ilimin addini ne suke zuwa daga nesa da kusa suna zuwa wannan wuri domin neman ilimi makaranta mai tarihi ta kamaliya an gina ta ne a wata babbar haraba da aka kewaye harabar da bishiyoyin dabino wanda yake nuna irin tsarin gine-gine na mai kyau na da na musulunci ɗakin karatu da makarantar kamaliya suna ɗaya daga cikin abubuwan da ke ɗaukar hankali na gargajiya da na addini a tsibirin kuma ya zama wuri ne na kai kawo na masu bincike da kuma fatattun mutane da malaman addini da manyan ƙasa. Ko shakka babu a cikin ɗakin karatu na wannan makaranta akwai tsoffin littattafai masu kima adadin yawan littattafan da ke makarantar kamaliya sun kai mujalladi sama da dubu ashirin da aka buga kuma da rubutun Faransanci da na larabci littattafan da aka rubuta sun kai mujalladai dubu biyu wanda mafi yawanci malam bani kamal wanda yake malami ne a zamaninsa kuma ya yi shuhura sosai ya rubuta waɗannan littattafai mafi yawancin littattafan da aka rubuta da hannu a wannan makarantar a rubuta su ne a ɓangaren tafsiri da hadisi da sarfa na hau da tarihi da ilimin balaga fikihu da kuma ilimin tauhidi daga cikin malaman da suka koyar a makarantar tun da tun a da zuwa yanzu sun haɗa Sheikh Muhammad Kamal wanda ya kafa makarantar da Sheikh Yahaya yaron Sheikh Muhammad Kamal da Sheikh Muhammad Zakariya da dai sauransu. Kyauta ɗalibai su karatu a wannan makaranta kuma suna zama dare da rana a ɗakunan da ke cikin makarantar. Ɗaliban da ke da shekaru sha shida zuwa sama suna yin rubuce-rubuce masu kima da kansu. Ita dai wannan tsohuwar makaranta ta Kamaliya da ke tsibirin Kesh a ƙauyen banda haji Ali da ke yammacin tsibirin makarantar Kamaliya tana kan hanyar ƙauyen Ramkan mai nisan kilomita bakwai ne da bakin teku da kudancin tsibirin. Da kudancin tsibirin kuma nisan kilomita uku ne. Daga dutsen da ke makwataka da shi kuma tazarar kilomita ɗaya ne da ke su To yanzu kuma bari mu kawo muku tarihin makaranta mai lambu guda hudu. a zamanin daular safawiya yin haɗe daga cikin zamanin da aka samu bunƙasa wajen gina tarihi da ya ɗabi'ar karantarwa a tarihin iran ɗaya daga cikin wajen da ya shaida wannan lamari shine makaranta mai lambuna guda hudu da ke birnin isfahan wuri ne da aka gina shi bisa umarnin sarki sultan hussein na ƙarshe a cikin jerin sarakunan daular safawiya domin koyar da ilimi da tarbiyya da tarbiyyantar da ɗaliban addini kuma zuwa yanzu wannan ban tsarin ginin na ƙasar iran yana tsaye a kan kafafunsa iran ƙasa ce wadda a lokaci guda wata matattara ce ta fasaha a gefen koyon ilimi kuma suna ɗaukar waɗannan a matsayin abubuwa guda biyu da suke taimaka ma juna kuma ya bar rubuce-rubuce na tarihi tun a zamanin da a dukkan garuruwan iran ɗaya da cikin birnin da ya shahara da ke da guraben tarihi masu kyau Shi ne lardin isfahan yanzu bari mu kawo muku kaɗan daga cikin dalilan da suka sanya aka sanya ma wannan wuri suna da makarantar lambuna guda hudu kowane gini ɗaya dalilai da suka sanya ake sanya masa suna a zamanin da ana sanya sunayen magina a jikin gini ko cibiyar da suka yi ko kuma sunan wani wuri muhimmiyar ke kusa da shi don haka makarantar lambu hudu gini ne da aka yi shi don neman ilimi don haka dole ne a kira shi da makaranta amma da yake a ƙarshen ɓangaren gabas na titin lambuna hudu da ke isfahan a nan makarantar take wannan ya sa aka kiranta da suna makarantar lambuna hudu kuma da wannan suna ya yi fice a duniya wato makarantar Chaharborg idan ka shiga harabar wannan wajen zaka sha kallo sosai kuma zaka ce lalle wannan suna ya dace da wurin da aka sanya masa za ga lambunan nan masu kyau suna daura da wannan wajen bayan haka akwai wasu dalilai daban-daban da yasa aka sanya masa wannan sunan da aka danganta shi da wannan makaranta kamar yadda muka ambata a sama an gina ta ne bisa umarnin sarki sultan hussein safawi kuma saboda wannan ne yasa aka sanya sunan wannan makaranta da sunan makarantar sultan ko kuma husainiyar sultan a da Tuma saurare saboda karancin lokaci zan ɗiga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da ci gaban shirin. Amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa har shirin ya kammala ni da na kasance tare da ku a cikin shirin tun daga farko zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa shafin na yanar gizo domin ci wasu sauran shirye-shiryen da muke watsawa akan adireshin mu na yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. Masu sauraron mu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin) sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.